wanda Allah ya shiryar babu mai bata da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina ba babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya gadin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama dan uwa da kake saurare ko kake kallon mu kai tsaye da wanda zai saurare mu ko kalle mu ta hanyar yada wato na'urorin yada bayanai na ainihin zamani muna magana ne daga nadi salafiya wato number 7 zobarar muciya sabon garin zaria jihar kaduna najeriya kofar gidan dattijo alhaji muhammadu tata mai kaji allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi a yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren 26 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428 daidai da sha uku ga watan april shekara ta bakwai. wannan shine karatu na biyu kuma shine kasar na uku daga cikin jirangiyar kasusuwan da muka sa musu suna masoniya wato ƙungiyar asiri ta yahudawa waɗanda an tsara ta ne domin ta rugurguza addinan da allah maɗaukacin sarki ya saukar da kuma ainihin rayuwa ɗan adam a jiya mun yi wa'azi na awa uku wanda yake kasar na ɗaya da na biyu dukkan su mun yi bayani dangane da mecece wannan ƙungiya wace hanya yaya ne tarihin kafuwarta wace hanya masu son yin rijista da ƙungiyar suke bi suke yin rijista sannan waɗanne manufofi take so ta cimma ita ainihin wannan ƙungiyar duk mun kawo waɗannan abubuwa sai muka kawo kuma hanyoyin da wannan ƙungiya take bi wajen cimma waɗannan manufofi nata tun na da har zuwa yanzu daga cikin waɗannan hanyoyi muka ce akwai amfani da matasa domin ainihin wato su zama 'yan hidima da yahudawa ma'ana irin wannan shine lalatar da tunanin ainihin matasa ta hanyar kawo musu wasanni da holewa ta hanyar ainihin ƙungiyoyi na sports wato ƙungiyoyin wasannin ƙwallo da makamantansu da disco da amfani da kafofin yatsa labarai gidajen rediyoyi musamman fm da tashoshin talbijin musamman cartoon da kuma tashoshi irin channel o channel 2 da makamantan ainihin tashoshi waɗanda suke tsabar fim kawai suke yi waɗanda suke suke tayar da algara'izul jinsiyya wato irin ɗabi'a ta ɗan adam ta tashi akan sha'awar mace ko kuma sha'awar namiji ko namiji ya sha'awar namiji ko mace ta sha'awar mace ko makamantan haka sannan da ƙoƙarin yada ainihin waɗannan bayanai ta hanyoyin kasusuwa na video da na audio da cds da dvds da makamantansu yadda za su yalwata su yaɗu a yadda zai zama babu matsala dangane da abin da ya shafi wato mallakarsu da kuma iya kaiwa zuwa gare su ina fatar an gane to waɗannan abubuwan suna daga cikin ainihin wato al'amuran da muka ɗan tattauna a jiya ɗin insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan da kuma yaɗa ainihin wato al-muhabbarat wato abubuwan maye wiwi kwaya da sauransu yanzu da jama'a aibi ne ma a ga mutum yana shan taba a nan muciyan nan mun taso lokacin da idan mutum yana shan taba ko gidan suna aka je ko gidan bikin aka kawo abinci sai a sa mushi a cikin kwano a murfin kwano ko a faranti sai a je mishi can gefe wajen kofar gida haka sai ga ya tsuguna yana ci shi kadai saboda mai mutanen da suka zo suna ko suka zo daurin aure ko suka zo wata harka ba za su ci abinci da shi babban mai don yana shan taba a nan mutuwa mun ga haka da idan amma a yanzu babban mutum ne zai harɗe kafar shi yana zaune a akan kujera yana shan taba malamai kuma sun yi zaman tahiya a gaban shi sun rukuna suna jiran ya kawo naira ɗari biyar biyar ya ba su na cefane ba bala'i ya faru ba jama'a a ce malamai sun yi zaman tahiya a gaban fasiki yana shan taba yana busa musu saboda suna sa rai za su samu naira ɗari uku uku su yi cefane ba su da aikin yi sun zama zaune gari banza Allah ya kiyaye sannan muka ce daga cikin hanyoyin da suke bi akwai amfani da ainihin mata wajen ainihin wato lalatar da tarbiyya mun kawo dangane da amfani da mata dinnan wajen tallace-tallace kusan duk abubuwan da ake tallace kaga da mata ake yi ko muryarsu ko hotonsu ko surarsu ko wani ainihin abu nasu sannan da wai cewa wai za a yanta mata jama'a wai za a yanta mata don haka mata su fita waje su yi siyasa mata su yi aikin gwamnati mata su yi gwagwarmaya kamfen mata su yi kaza mata su yi kaza mata gaba ɗaya dai mata a watsu su su fito waje to ƙarshen lokaci kuma abin da yake faruwa irin waɗannan matan sai su zo sai su ainihin eh, muguwar nadama yanzu bari muku wani kyakkyawan misali wanda yawa wasu ba za su ji daɗi ba amma sai na yi yanzu nan ba wanda zai yi buri a ce gambasawa ba uwar shi ce gambasawa ba da ta ba wanda zai yi sha'awar a ce uwar shi ce in kuma akwai wanda zai sha'awa a ce gamba shawaka uwar shi ce yana alfahari da ita ko ina ya ɗaga hannu a nan gaishe to amma lokacin 1960 su ne su sardauna suka yi amfani da ita da su aminu kano da su modi speaking suka yi amfani da ita da ita da asabareza suka rinka amfani da su ana cewa sun iya sun iya sun iya sun iya sun iya amma da rayuwa ta zo ta lalace ba wanda yake sha'awa a dube ta a ce wannan uwar shi ce amma kuma su suka cinye moriyarta suka jefar da ita ke ma da suke miki haka yanzu haka nan gaba za su watsar da ke ke ma da suke miki haka haka za su watsar da ke kawai ba amfani da ke shi kenan ina first joy girl da ka tashi kaga ana tallan joy da ita ko lock ko menene sabulin joy ko sabulin lock ina wannan budurwar take yanzu me yasa ba za a ci gaba da sa hotonta ba saboda ta tsufa kuma ba ita ce yar autar yan mata ba adon da ta ba shi ne ado irin na ƙarshe ba a wancan lokaci mai yawa irin rigar da ta sa in aka ci gaba da sa hoton a yanzu kuma ta zama baƙauniya don haka sai an samu wadda take 'yar zamani a yanzu sharna sannan wadda kuma take iya sa tufafi irin daidai da zamani yanzu saboda haka ana amfani da mata ana kai su ana baro amma kuma matanmu na aure galibi ba su lura da irin waɗannan haƙa'iƙin zawarawa da aka sako su mafi yawanci ba sa lura da irin waɗannan haƙa'iƙ ne ɗan mata da suke kan titi ba sa lura da irin waɗannan irin waɗannan lalatattun mata da 'yan siyasa da 'yan boko suke amfani da su wajen cimma manufarsu su suke bi suna ainihin yaudaro irin waɗannan matan aure da zawarawa da 'yan mata da matan da suka fi ƙarfin mazajensu da tsofaffin mata waɗanda suke mazajiyoyi da ainihin waɗanda suke zajiyoyi mawaƙa da makamantansu Allah madaukakin sarki ya kiyaye a zo ana rubin mace cewa ai da mace da namiji ai duk ɗaya ne ai abin ma da mace za ta iya yi namiji ma ba ma zai iya yi ba a zo duk a zama rudan su haka wai sai a ce wai ana son ne mace ta kawo mawata game da harkar tattali ku karanta alqur'ani ku ji mai Allah yace Allah cewa wallahi idza yaghsha wan nahari idza tajalla sai ce wa ma khalaqa dhakara wal unsa wa ma khalaqa dhakara wal unsa ba Allah ya rantsuwa da dare in rantsuwa da rana kaga dare daban rana daban ma'ana dare daban yini daban sannan ya zo rantsuwa da cewa ainihin wato isauke eh, eh, inna sa'ayakum la shatta daga ƙarshe don ya nuna ainihin wato ayyukan maza daban ayyukan mata daban yanzu duk matar da take aiki ka je ka same ta kunci take da mijinta da an taba ta sai ta ce kai baka ganin kokarin da nake yi ne nake kaza idan waye saki dole ne abinda aka ce ki zauna a cikin gidan mijinki Allah ce wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ku zauna a ɗakunan mazajenku kar ku fita irin fita arna maguzawa na farko ku zo ku karanta ɗan fodiyo a cikin littafin shi mai suna irshadul ikhwa ila hukmi khurujin niswa a ina ne ya halatta mata su fita ina ne bai halatta ba in ya halatta su fita ya halatta a bisa wata ƙa'ida amma tun matar da ta zauna wai mijinta ya bar mata wai duk abin da ta ga dama ta yi duk inda ta so ta fita duk da ta so ta yi wannan mata ba ta da mutunci ko hatta a wurin mijin nata saboda haka duk matar da take aiki ka je ka same ta duk matar da take rike da wani mukami ta je ka same ta kullum aka tashi magana abin da za ta ce sai ta ce kai ba ka ga kokarin da nake yi ina kaza ina kaza ina kaza yawa ya sa ki abin da aka ce ki zauna a gidan miji wannan gidan mijin shine aikin naki wannan aikin girki da kike shine aikin ki wannan tarbiyyar ƴaƴa da kike ita ce aikin ki wannan aikin duk duniya babu wanda zai miki ba wani house boy ba house help babu wata tsohuwa babu wata budurwa da zaki ɗauka ta miki ke ce zaki zauna ki yi shi ke zaki zauna ki yi shi aikin ki kenan aikin da Allah madaukakin sarki ya raba kenan ya baki kuma muƙami ne daraja ce ƙarshen ta har ki fi mijinki samun muƙami ta wani wurin auren Allah saboda al-imamu tabarani ya rawaito hadisi kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ad da mace take girki kai da komowa da take tsakanin ɗakin mijinta zuwa kitchen ana rubuta mata laba ne kamar laban tana yin safa da marwa gaya min wanda namiji ne aka ce daga kawo cefane zuwa sabon gari zuwa kasuwa zuwa gidan shi yana da laban safa da marwa amma ke yanzu da kin manta gishiri za ki je ki ɗauko to a sa miki kamar kin kewaye safa da marwa kin manta reza za ki je ki ɗauko duk kai da komai da kike kina girki ladan da kike samu kenan sannan ƴaƴanki za ki zauna ki ba su tarbiyya yanzu mafi yawancin ƴaƴa za ka ga hatta hausa ba su iya ba idan ƴaƴan yarba ne ba su iya yarabanci ba idan ƴaƴan iyamurai ne ba su iya ba domin ne uwar Nyamura uban Nyamuri, an je an ɗauko yan sauda Zariya an ce ita ce za ta gadin su uwar bayarabiya uban bayarabe an je an ɗauko bakanwa an ce ita za ta gadin su uban bahaushe uwar bahaushiya an je an ɗauko wata abin nan mutumiyar jikun an ce ita ce za ta gadin su ina yara za su ji hatta lafiyayyar hausa ba za su ji ba sannan irin hanani tausayi na uwa ina yara suka shaida shi ba za su shaida shi ba ga shi nan yanzu a abuja bala'in da muka fuskanta jama'a makarantar mata abokina ya buɗe sai da aka samu mata kusan guda ɗari biyar sun yi rijista amma wallahi yanzu mata guda shida ne suke zuwa me yasa wai ranar asabar da lahadi fa aka buɗe musu ranar asabar da lahadi ɗin nan daga karfe goma ne za ki zo zuwa sha biyu a koya miki karatun addinin musulunci alkur'ani da hadisi da fiƙo da larabci amma sai suka ce ba zai yi su rinka zuwa ba saboda ranakun aiki wai suna zuwa aiki azabar da lahadi kuma wai suna son su zauna a gida su huta tare da 'ya'yansu don haka ba zai yi kuma su koyi musulunci ba kuma ba san shi ba wallahi mace ɗari biyar da wani abu ne a rijistar amma yau mako biyu ina abuja ka kawo mini mata kwaya shida ne rak suke zuwa duk sauran kuma uzurorin su kenan kuma wani abin mamaki sun biya kuɗin makaranta cikakken wata ta biya har shekara biyu ma tunda suna da kuɗi amma ba za ta zo asabar da lahadi ɗin ba saboda tana da tana so ta huta a gida me yasa ta wani zirga zirga cikin kwanaki bakwai da suka wuce to waye saki ya kamata ku san cewa babu shakka mata wallahi tallahi yahudawa su ne waɗanda suka wulaƙanta mace a duniyar yahudawa ma ba su ɗauki mace a bakin kuma ba ba ta da kima musulunci shine ya girmama musulunci shine ya tsara muke yadda za ki rayu Allah maɗaukakin sarki duk mukamin da ya ba mijinki sai ce wa min rijali na ko daraja wa eh wa min rijali eh na daraja ku bar min ayata da take ka kurkita mana ita kananan alarammomi ina fata an gane wa min rijali na daraja haka ayata take ko yawa Allah da ya ce maza suna da daraja mata suna da daraja sai ce amma maza sun fi mata da daraja ɗayan rak Me ce daraja sai faɗi kafin nan ita ce sai ce sadakin da suka bayar sadakin da ka ba ta ɗin shi yasa sai aka ce kai ne mai gida don yanzu idan za ku tafiya a mota dukkan ku direbobi ne dole dai ɗaya ne zai ja ko in ku aka ce ɗaya barna kulaci ɗaya sa giya, ɗaya riƙe stiyari Wannan tunanin ku ba za ta yi nisa ba tafiya za ta kwaɓe dole dai duk ƙwarewar ɗawa ɗaya ko to haka ba zai yiwu a ce ana zaman aure ba babu babba don haka sai aka ce shi ne babba shi da aka ce shi ne babba ba mulki ne na mulkiya ba an sa shi ne don ya zama akwai jagoranci akwai wanda zai ce a yi kaza akwai wanda zai ce a bar kaza to saboda ƙarfin kwakwalwar namiji ta fi na mace sai sa aka ce shi ne Allah madaukakin sarki ya ce na ce mu saboda haka mata ku san wannan za mu sake dawowa zuwa ga wannan ainihin abin nan sannan daga cikin hanyoyin da suke biyo wajen tabbatar da wata manufar tasu al ahzab الأحزاب al masalih al yahudiyya dan ‘yan ƙungiyar niyya sukan shiga cikin kungiyoyi jama'a ƙungiyoyi sukan shiga ko na addini ko ƙungiyoyin 'yan kulab ko ƙungiyoyin siyasa ko ƙungiyoyin taimakon kai da kai don ne domin su rinka gudanar da manufofi na yahudawa a ciki aw mutabammani adami muqawamatiha min yahudi ko kuma za su shiga yadda ba za su taɓa barin wannan ƙungiyar ta ƙarfi ba yadda yahudawa in sun so karya ta ba za su karya ta ba au iradi au iradi masalihi ko kuma yadda ƙungiyar ba za ta iya karo da manufofinsu ba misali shine ƙungiyar izala yan ƙungiyar masoniya jama'a su suka karya ƙungiyar izala biyu ƙungiyar izala tana tafi tana da ƙarfi tun da ɗan sojiya ya ba a waye wasu a ƙasar nan ba a taɓa samun wata jama'a da ta haɗu ke ƙarfi akan kowace irin manufa ko ta addini ko ta mai ba sai ƙungiyar izala ta ƙarfi hatta lokacin gawan sai da gawan ya kira mala bakar gumi yana ganin cewa me manufar shi ne me kaza ne me kaza ne a lokacin kowa ya firgita a ƙasar nan ƙungiyar ma gwamnati za ta kafa ana nan sai aka samu wani ɗan ƙungiyar masu niyya sai ya shigo sai ya fasa ƙungiyar biyu tana shi kenan sai aka hau faɗa faɗan da aka hau akan kuɗi ne waɗanda a wannan lokaci ba su wuce ainihin naira miliyan ɗaya ba aka koma aka zo ana faɗa da juna wannan na kafirta wannan wannan na kafirta wannan wannan ba zai bi wannan sallah ba duk ayoyin da suka watsa wa waɗanda suke faɗa da su suka dawo suna a kansu suka koma ga masallacin izala nan ga na izala nan suka koma suna faɗa da juna waɗannan su kawo hadisai waɗannan su ƙaryata sai suka koma manufar da suke son cimma shikenan sai ta ainihin kau sai suka dawo yanzu faɗa suke da junansu kawai to 'yan ƙungiyar masuniya ne suka yi musu wannan makircin kuma wani ɗan ƙungiyar masuniya ne a nan arewacin najeriya ya shiga wannan aikin ya karya su allah kiyaye to duk suna don haka duk wani wanda ya kafa ƙungiya ko makaranta sai ya a hankali da su za su shigo da ƙarfi su ba ka gudunmawa su ba da kaza su ba da kaza su ba da kaza nan da nan sai ka ga suna da ainihin ƙarfin cewa da shawara da kaza saboda sun kawo gudunmawa sun kawo kaza sun kawo kaza kwana biyu shi kenan sai ka ji rikici ya fara sai ka rasa ta ina ne wannan rikicin ya zo haka su suka raba ɗaya rubuci da shi da mutanen shi suka karya su tsakanin ɗaya rubuci da su malam isra biyu suka zo suna jifan juna da kalmomi da haɗuwa suke suna tafsirin su yan ɗariƙan kano su kawo mai jan baƙi. su kuma na kaduna da sauran wurare su kawo malamin tafsiri sai a haɗu wannan mazabaki mai kaulasa ko mazabaki wane ne yana ainihin jan baƙi. shi kuma wannan ne suna tafi suna tafi suna tafi nan ma sai wani ɗan masu niyya ya shigo sai ya raba su ya raba su shi kenan wannan ya ja shi waɗannan suka ja nasu sai suka koma su ma yanzu bugawa suke da juna to duk ƙungiyoyin haka da na addinin da na siyasin da na rayuwar da na menene da yan kulafin duk kowace ta bindiga ta fashe duk aikin yan kungiyar niya ne ba komai ba suna ga in suka ɗauko kanku a haɗa kuna tafiya lafiya lau to kuna nan za ku zo ku tabbatar da wata manufa guda ɗaya wadda ran da suka so tankwara ku ba za ku tankwaru ba don haka sai su yi marmaza sai su shigo cikin kungiya shi yasa kuna cikin tafiyar ku wani ya zo da taimakon miliyan ɗari miliyan kaza miliyan kaza in ma har kun karɓi taimakon ba wani mukami da za ku shi ya zauna a kan tabarma matsayin shi kenan mai jin wa'azi kawai amma a tun da ya kawo miliyan biyar ya bayar to a ce a ah, to shi kenan gobe shi ne dan malikin malamai to shi kenan sai dubi babban malamin ya ce to bai iya karatu ba sai wasu kuma su ce a ah, ya iya shi kenan da sai ta dare akan naira miliyan biyar ya dargaza muku tafiya to sai kun yi a hankali wannan har kungiyar 'yan kasuwa ku yi a hankali ku gani hatta TTA din nan Foreign Teachers Association 'yan masu niyya shiga suke yi saboda su ba su son wata ƙungiya ne ko ‘yar yara ce ta yi ƙarfi saboda kar su tashi yin wani aiki nasu wata ran musu bore te musu ƙawar baya Allah ya kiyaye to sa'an nan daga cikin ainihin manufofin su isti'malur rishwa bil mali wal jinsi khususan ma'a zawil muhimma amfani da rashawa da cin hanci ta hanyar bayar da dukiya ko hanyar bayar da mace ko hanyar bayar da samari masu ɗimaɗuwan ɗuwaye waɗanda za a je a yi luwaɗi da su duk suna yin haka jama'a musamman suna ba da irin wannan rashawa ne ga mutane waɗanda suke masu mukamai manya-manya a ɗauki dukiya a baka jama'a professor tobian tsohon ministan ilimi na obasanjo haka haka za ka mishi wannan rufa-rufar ya taso profesa ne kasan kasan aka ce mutum tsohon malamin makaranta ne malam sai kaga kamar ma ya fi ko ya ba har tafiya ba sai da irin ta turawa yake yi profesa Fabian din nan tsohon malamin makaranta ne tun daga firamare ya fara karantarwa har sai da waƙuri ya zama profesa a ilimi san ya ɗauko mukamu ya ba shi na ministan ilimi ya yana bin abubuwa yana bin abubuwa yana bin abubuwa sai suka je suka kawo mishi cin hanci mai yawa yana ganin da tsakar dare ne ba wanda ya sani ba wanda ya kaza ba wanda ya kaza ashe sun sa na'urorin ɗaukar murya da hoto gaba ɗaya sun gama ɗauka sai da magana ta taso aka zo aka faɗa ya fito cikin izza yana taka ƙasa da ƙarfe ce ƙarya suke yi su kawo hujja ana kawo hoto a ƙasa kawai sai faɗi sai su ma sai su ma shikenan aka ce ai kurkuku da shi shikenan yanzu hawan jini ya same shi paralysis ya same shi shikenan an je an jefar da shi Profesa Fabian daga shi ne aka cire aka ba aka wannan ba. Ungozi Okonjo Iweala tsohuwar ministar kuɗi ta Najeriya ita ma matsalar kuɗi ne rushuwa ce. Atiku shi ma matsalar kuɗi ce. Duk matsalar kuɗi ce ake kawa da ita ake rusa su, da ita ake rusa su, da ita ake rusa su. Ko ba daɗe ko ba jima za ku ce Albaniya ce suna nan yanzu suna tafiƙin sai sun kama Atiku Dan sun ɗaure shi. rushuwa ce an bi an ɗaɗɗaure shi bai sani ba an sakan mishi dukiya da yana ta fandan fandan sai zo yola in ya ga gidan nan ya ce yana so naka ce miliyan biyar sai ya aiko da mai gidan miliyan hamsin wallahi ba ba shi kawai sai a aiko da miliyan hamsin a rikita kwakwalwar kamala sai ka amince shi kenan kawai kuɗin gasu nan badan badan kawai suke yi da su bai san duk abin da yake ana nan ana calculation ba ana na ana calculation shikenan charat da zai zai yi menene waɗannan fasikan malamai sun ɗaure mishi gindi suna yin shiri a gidan rediyo naka sai naka dai aka zama hayane shi tara sai suka cafke shi gashi nan ran yanzu an yi declaring cewa takaran ma an soke shi ba zai yi ba ku sa ido ku ji nan da wata hudu ku ji ina zai kasance ba ma ɗakin shi yana nan na kurkuku ba wanda aka ba hmm. ina fata an gane Allah ya kiyaye to amfani da dukiyar nan jama'a da kuma jinsi da malamin nan ya faɗi me ake nufi da jinsi kana zaune a ofis in aka so har ta nan jami'o'i jama'a HODs HODs na jami'o'i in aka ce kai ne shugaban tsangaya kaza ko kuma kai ne menene menene menene na na abin nan shugaban wata wani abin nan a cikin jami'a din ana neman admission ana neman wa yaro admission sai a zo da yin shi ko kanwashi tsale ne yarinya ta sa ɗan ƙaramin siket bai wuce kwata ba tabban ƙaro nono ta taho ta burtso jikinta Shikenan sai ta zo ta ce dama ƙaninta ne ya rubuta jam ya samu point 172 kaza kaza kaza kaza kai ta kosa temar maza ta gama maganar ne ku sallami ƙanin kana so kai magana da ita aka rinka mutanen mutanenmu da 'yan mata a abuja ne a fatakwal ne a lagos ne duk aka rinka musu haka wani kuma ma giya za a kawo mishi gyaran giyar giya ga ta ta sha leda an nan naɗe ta kamar turaren ɗan goma duk haka aka rinka jama'a wani kuma aka san ɗan luwaɗi ne musamman tun da wata jarida ta eh, wata mujalla ta kudu ta buga jeren biyar ɗan luwaɗi na Najeriya yana daga cikin aikin 'yan Freemason su suke yaɗa luwaɗi jama'a amma kuma duk wanda yake da yatsun suna nan da sunan shi ran nan kawai sai suka kai wa jaridar ina nan da kafin mujammar anan jama'a sai kawai sai suka kai sai ga sunaye an fitar an buga duk kasan nan wani ɗan luwaɗi ne wani ɗan luwaɗi manya-manyan mutane sarakuna da shugabannin kasashe da sauransu ya ka fitar saboda haka shi kenan wani ya tabbata ɗan luwaɗi ne an san shi ɗan luwaɗi to ana da bukata a wurin shi kawai sai a samu wani saurayi lafiyayyen saurayi mai sutun sutun ɗuwawu sai a zo a kawo mishi abin da suke kenan wallahi don abu a rusa ka abu a rusa ka jama'a sai a ɗauke ka a kai ka Amerika, kai kana ganin ai yi nisa da gida sai a je a aje ka a ɗakin hotel sai a kawo tsaleliyar budurwa baturiya kai ta wasan kura da ita da daddare kana jin daɗi baka san an sa digital camera yar karama ce baka san da ita ba tana nan duk tana ɗaukan abin da kake tana can tana kwafewa sai ka gama shi kenan ka dawo gida ka zo za ka yi wata furita za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza sai a ba sai ka gama wannan hayaniyar ka kana gamawa ba cewa ba a kalli nan ba kawai sai dai ga talbijin ka san san da aka danna remote control ba sai ka ga wannan abubuwan duk da kawai america gashi nan duk an nuna a ya ce don haka kawai a hankali a hannun mu kake duk abin da kake yi kana shirme ne to don haka daga nan shi kenan nan ya zo ya cika baki ya cika baki ya cika baki sai kuma ku ya dawo ce to jama'a abin ne babu yadda za a yi bin da Allah ya musa abubuwan ne eh, mutanen nan a zauna lafiya dai saboda ma annabi cinikin shi zaman lafiya ne ce hakuri cinikin annabi ya ta kawo muku wasu hadisai wanda bai san kan gadansu ba shi ma ce. ina fatar an gane me yasa an je an bashi mace yayi zina da ita kuma ya ga ba a tona mishi asiri dan haka dole sai ya hakura a sarrafa shi yadda ake so jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka mutanen nan da ba su jin tsoron Allah waɗanda suke ganin da zarar sun bar da suke ko anguwar da suke za su yi abin da suke so wallahi tallahi su ji tsoro duk abin da za ka ya zama da dasta kake kauki ɗaya ne a buga a kaɗa a raya ba inda za a kama ka kuma duk wani gwarzo ya yi a hankali gwarzo ne a ilimi ko gwarzo ne a kuɗi ko gwarzo ne a siyasa ko a shekara ya yi a hankali da abubuwa guda biyu su ne mata da kuɗi mata da kuɗi ka yi a hankali da su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna li kulli ummatin fitnatun wa inna fitnata ummati al mal kowace al'umma tana bunata bala'in yace bala'in al'umma ta shine dukiya kuɗi hadisi ne sahihi al-imamu abu dauda ya ruwaito shi abu na biyu hadisi sahihi cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ban bar wa maza wata fitina a bayana wadda ta fi mata ba namiji ba shi da bala'i a duniya wanda ya fi mata to waɗannan abubuwan guda biyu ka yi taka tsantsan da su ko fim kake kallon sai ka ga wani gwarzo wani gwarzo ya tagari kowa da an turo mace in ta murmushi sai murmushi yana yin murmushin nan to ƙarshen shi ya zo saboda daga nan zai buɗe mata kofa ta yi duk abin da take ta yi shi kenan sai a abin nan ai akwai shahararren shugaban ƙasan da ya dagari kowa a duniya a ƙasar nan amma labari sai zo ya cewa 'yan mata ne aka yi amfani da su aka kashe shi labarin nan ya zama gaskiya ne ba ya zama gaskiya ba wallahu alamu amma yana nuna maka da duk da gwarzantakar ka ta kai to karka sake a gane weak point ɗinka kaka gane a gano lagonka to da yawancin mutane ana gane lagonsu ta hanyar dukiya da kuma mata to don haka sai ku yi taka tsantsan ina fatar an gane Allah ya kiyaye sannan matsala dangane da luwaɗi jama'a yanzu matsala dangane da luwaɗi sharrin luwaɗi a duniya har ya fi sharrin zina saboda yanzu matsalar da take faruwa ɗan mata yanzu har zanga-zanga suke a wasu garuruka cewa mazaje yanzu samari sun kwace musu harkar gudu izini akwai garin da na gaya muku na san cewa da zaran magariba ta yi samari ne za ka gani manya-manya da duwawuna manya-manya sun je kowa ya don tsare kwankwason shi yana fito da duwawun shi sai ga an yi fakin da katuwar jip an duba an duba sai ya ce to zo yadda ga ake duba yan mata haka a wannan garin ne yan matan suka yi riot saboda wannan kwanar da samarin suka je suna tsayawa ya shahara yan mata ne ke tsayawa suna gudu izini sai su tsaya din sai a zo ba a ɗauke su ba sai a ɓuzi samari sai a je a yi buwaɗi da su aka yi luwaɗi da waɗannan samare su kuma nan za su dawo cikin gari suna bi suna tilmishe ƙananan 'ya'ya suna koya musu su kuma waɗannan ƙananan 'ya'ya suna bi suna koya wa na ƙasa kun ga zama wala ya ludu illa fajiran kafara na sama ya koya na ƙasa na ƙasa ya koya na ƙasa na ƙasa ya koya can na ƙarshe na haka kowa sai tashi da bala'in kenan yanzu a nan cikin mutuwar nan jama'a harkar luwaɗi ta zama musiba a nan cikin GRA ta zariya ɗinnan yanzu harkar luwaɗi ta zama kamar wato harka ce ta kwangila akwai waɗanda ke ɗiban samari daga muciya ce, kaji dogon bauchi marmara da sauran suna kai su cikin GRA ana luwaɗi da su su kuma waɗannan samarin da aka yi in suka bawo su kuma sai su zo suna yi da ainihin yara ƙanana a nan cikin muciya yanzu bala'in ya zama ya shahara ina dattawan muciya ina malaman muciya ina hakimin muciya ina sarakuna ina manya ina masu faɗe a ji ba za ku je ku kai wannan ku ce ga bala'i ya zo ba sai da an yi sallar a karfe tara sai ku tafi sarki sarki tun nan kana wato albani ya yi sallar a karfe tara ba bala'i ya shafe ku yanzu ran da zan da aka bar ma da karfe tara za a fara bala'i da za ku fita daga bala'i ban dai dangane da matsala albani ce insha Allah amma ga bala'o'in da suka damu mutane da za ku je ku kai sarki ba yanzu dan Allah ran nan iskancin da yaran anguwan nan suke masu mashina da sauransu an je an gaya sarkin zanzan ba a je an gaya mushi ba an fito su an je gaban sarkin gaggawa an ce an yi musu nasiha ba a je ba amma da an yi sallar juma'a karfe tara kenan shugabannin indiya shugabannin ɗariƙa hakimin mutuwa, hakimin wane ne to ka fito yawan sallar karfe tara mun ce in ba ga tsoro ba fita da malaman zariya gaba ɗaya ba an ce zariya birnin ilimi ba ce fita da malaman zariya gaba ɗaya su zauna su kawo mana a ina aka ce ba a sallar juma'a da hantsi mu kuma mu ce ga inda aka ce a zauna a tattauna matsala ta ilimi har yau ya gagara tsoron albanin kuke ba kun ce ku kuka karantar da shi ba yau shi ba ku karantar da mutum ya gagare ku in ba ƙarya kuke ba kullum sai mun ce a zauna a zauna zama na ƙarshe har sarki ce yanzu ba wanda nace duk duniya ba wanda ya taɓa zama da ni akan matsalar na ce kuma ga sunan na duba shugabannin ƙungiyar izala da na bana da na hagu da na ɗariƙa da na izala da na kowa na ce to ga sunan na ce su akwai wanda har shi ne wani shugaban jama'at nasarar islam ya ce don allah a taimake mu a zaman nan ya ce don mu muna son mu sami ilimi akan abin nan na ce mu kam hands up hands up a yanzu ma a shirya muke su ne suka ce ba su shirya ba kuma har yau ba su shirya ba to amma matsala jama'a matsala ga abubuwa ana luwaɗi a cikin mutiya ana luwaɗi cikin muciyan nan ku je ku ga yadda ake bala'in luwaɗi da daddare a lunguna suke bi suke turmushe ƙananan yara lunguna da shaguna da zauruka suke bi suna turmushe ƙananan yara 'yan ƙanana suna kawo naira ashirin suna basu suna zunduma musu azzagari a cikin duwawu yanzu wannan ba bala'i ba ne duk da ta mutuwa ba za ku taro akan wannan ba in kana ganin cewa ba ɗanka ba ne ka sani cewa gobe ko ɗanka zai shiga cikin fatsarsu to wannan matsalar luwaɗi jama'a tana daga cikin abin da yanzu zama bala'i sannan sai ma ɗigo ma ɗigo shi ne mace ta nemi mace duk wanda yake da ‘ya'ya'yan mata a ɗaki guda ya haɗa su ya kawo bidiyo ko cd ko dvd ko tashar satellite ya sa musu ya rinka monitorin me suke yi a biyan nan jama'a red handed hannu ran aka kama yara yan mata kullum sha ɗayan dare sai su fito suna wanka yana ɗaukar wani wanka ne na nishaɗi ashe kawai ma ɗigo suke yi yan mata guda biyu a nan anguwar ‘ya'yan musulmi wanda tudu ya magangare ran nan kawai idan su ya rufe sai suka je suka hau juna suna ta yi ba su rufe kofa ba yawar su kai ta danne kofa kai yaya maji kun shiru ne ina ashe sun yi nisa sun yi musuli sun suni sai zai ta gansu shi kenan to wannan yarinya ita za ka je ka aura baka sani ba yar maɗugo ce tana zuwa tana kawo yan mata ɗakin ka cewa ƙawayenta ne hira ake zuwa nan ku kulla ɗaki suke da rana sabon musu taluwa da makaroni su dafa su ci su ƙoshi su yi maɗugo a ɗakin ka wani irin bala'i ne wannan jama'a wace irin musiba ce wannan jama'a laifukan da Allah ya hallaka al'ummomin annabawa yanzu an dawo ana cikin al'umma annabi Muhammad Yan ba dan albarkacin manzon Allah da ya mana addu'a ya roƙi kada Allah ya hallaka mu ba ai da tuna an gama da mu jama'a ana fashi da makami mutanen annabi Lutu suna fashi da makami suna yin maɗigo suna yin luwaɗi aka hallaka su mutanen annabi Shu'aibu suna tauye mudu suna fashi da makami suna basusa da take basusa shine ka wucewa cikin mutunci ko sai wani ɗanin yaro ta tsakuwa sai dalla maka ya kawo go sai kawai na <laughs> shi ma haka bai san wai ma wa ma ne ne dalla maka mutanen annabi shu'aibu irin shigantaka su kenan banda fashi da makami banda taura mudu Allah ya halaka su yanzu duk waɗannan abubuwan jama'a ana yi Allah ya kiyaye to jama'a kun ji wannan wai suna yin haka ne don ainihin wato duk waɗannan abubuwa daga ƙarshe sun ba ka cin hanci ka karba sun kawo ɗan mata kawo zina sun baka giya ka sha sun kawo maka samari kawo luwaɗi in ce mace ce an kawo miki yanzu jama'a mata ba suke zama suke kin aure ɗin nan na gugan sai suna cewa su ba wani gida yake neman su akwai wani abu da 'yan masu ruwa suka yi musu akwai gindin roba da suka yi musu wato sa ka gindin roba a baki ba wai abin nan ne gindin roba ne mai inji automatic sai ta sa a farjinta sai ta yana saduwa da ita kamar namiji sai ta fito ana ganin ta mutum mai kirki ba wani namiji da ya ce ya taba zina da ita amma kuma ga iskancin da take a daki duk yan masuniya ne suka haka hatta wannan gindin roba ma ka gani sai ka ga wannan ido ɗaya ɗin na da muka faɗi jiya na hoton yan masu masuniya a jiki su ne suka yi dan su yaɗa wannan bala'i Allah kiyaye yau duk suna haka ne don mu don su samu tabbatar da manufofinsu da kuma rusa ainihin al'umma da rayuwa to sannan jama'a duk da aka yi waɗannan abubuwan sai kuma guda suka ba da shawara sai aka kafa wata hukuma ta yaƙi da zalunci hukumar nan ta yaƙi da zalunci jama'a ita ce efcc ta ribaɗo wannan hukuma jama'a zahirinta alheri ne amma sharri ne cikinta kuma muguwar manufa ce kuma wannan hukuma munafukan hukuma ce ta ne wa masu niyya aiki ne wallahi tallahi ta daina birge ku ta ne wa masu niyya aiki ne abin da ya sa idan cin hanci ne da rashawa ai a ƙasan nan an san akwai waɗanda da cin hanci da rashawa suka kai idda suka kai me yasa har yanzu Fakar wannan hukuma bata kama su ba kuma shi riba ɗin da kanshi aka shi ma mai ya bai sani ba don mafiyanci waɗanda ke wa masuniya aiki indirectly na galibi galibi da su sani da yanzu kamar waɗannan da muke magana mata an tsaye da su 'yan takara ita kuwa an tsaye da ita takara ne ta samu kuɗi ta ji daɗi ta zo tana rabawa samari amma ba ta san ta ne yahudawa aiki ba ne on the other hand yanzu wannan efcc din nan yanzu haka shi kan shirba da bai san asalin cewa masu niyya yanzu haka ma babu mamaki ko da yake lauya ne yiwa babu mamaki ma bai san wasu mutane da ake kira freemasons ba amma aikin wannan efcc din nan da icpc ta justice a kande da ya gabata duk waɗannan 'yan ƙungiyar masu niyya ne shi ne za su yi amfani da wannan ƙungiyar da cewa ana ruɗin mutane tana yaƙi da zalunci da kaza da kaza da kaza amma za a amfani da ita ne a rusa wanda aka so a bar wanda aka so amma ba haka ba shi kanshi ribaɗi da kanshi fa shi ne ya ba da wannan labari da na faɗa muku a globalforum.org www.globalforum.org ka je ka duba labaransu na oktoba november su suka saka wannan labarin shi ribaɗin ya ba da labari cewa daga lokacin da aka yi samu mulkin kai 1960 zuwa bara shekara arba'in da shida kenan ya ce shugabannin najeriya sun saci kuɗin najeriya wanda ya daidai da dala amerika biliyan ɗari uku da tamanin dala amerika biliyan ɗari uku da tamanin to ina ma'anar wannan maganar mai gidan shi obasanjo ya yi mulki a wannan tsakanin ko bai yi ba to har shi kenan to me yasa ba ta kama shi ba an haka da ya kamata shi ma sunan shi ya shigo shi ma a kama shi kenan tun da ya mulki a wancan lokacin amma kaga kawai sai aka bar abin yanzu ana so a tiku a haɗa shi da efcc ta kama shi amma abin da ya ci doma fa ba zai bar wai ba duk abin da ya ci a tiku bai kamata ya bar obasanjo ba to amma yanzu a tiku kawai ake tuhuma obasanjo fa shi an yi mishi baptisma an yi mai wankan tsarki shi bai da matsala don haka wannan hukuma ta daina birge ku jama'a hukuma ce wadda yahudawan duniya ne ke amfani da ita wajen cimma bukatunsu dangane da wanda suke son su rubuza game da harkar kuɗi ko makamantan haka ya kai ta yanzu saboda sharri jama'a haka shiddan sai a ɗibi maƙudan kuɗi sai a zuba a akawun ɗinka kawai ana son a yi maka sharri kamar yanzu kawai ana so a kama ka kai ɓarawo mai kawai ana zaune lafiya sai a saɗaɗa sai a saɗaɗa sai a saɗa dubu goma cikin aljihunka sai can an jima an gafala kawai sai a ce la ilaha illallah wai sace dubu goma sai ce to daga nan zuwa nan duk ku tsaya kai kana da yaƙinin sai ka miƙe ka ce a duba ana duba sai a ciro dubu goma sai ka ce billahi da zuwa ce yi shuru ba da, billahi da zilla munafikin Allah sai kama ka a yi nesa da kai shikenan to yanzu har ya na gaya muku jama'a duk bankuna yanzu gaba ɗaya duk wanda yake da account a wani banki yanzu gaba ɗaya sirrin shi yana America yanzu da ka taso da wani abu sai a miliyan goma sai a sa sai a nuna ai gashi daga wasu 'yan ta'adda aka turo maka kuɗin kuma ga game da kuɗin sai a waɗannan kuɗin ce kai ba shiga ɗinka kare kanka ba ka iya ba efcc in gaske me yasa haka me yasa ba za su tuhunci irin waɗannan abubuwan ba a ce don me za a yi wa wanda bai ji ba bai gani ba ƙazafi don me ga masu laifi ana ganin su suna yawo an kyale su ina efcc take idan da efcc za ta yi ta jama'a kuna jin kashi casa'in da takwas na waɗanda suka yi shugabancin ƙasar nan ba sai an kama su ba shugaban ƙaramar hukuma guda isa cin naira miliyan talatin da uku ya gudu ya cinye kuɗin kuma cewa a zuwa sake tsaye muku da shi shine dan takara kaji wata irin baptisma ce aka yi mishi wannan ya tsarkaku ina efcc din me yasa efcc ba ta aiki akan duk wanda ake so a tsawar da takara ana son shi sai wanda ba a so sannan efcc za ta aiki a kai shi to waɗannan hukumomi ne na yaudara jama'a hukumomi ne na yaudara ba hukumomi ne na gaskiya ba allah ya kiyaye to sa'an nan kuma daga cikin hanyoyin ainihin wato da suke bi wajen eh, eh, zartar da waɗannan ainihin manufofi nasu sukan ainihin wato ihaɓatu shakfin da biya ƙa'ushi ilihin bil ashiraki min kulli janibin duk mutumin da ya rijista da ƙungiyar masoniya za su bi kewaye shi da tarkonsu ba dai ka yi rijista ba to za su bi kewaye ka li ihkami sautarati alaihi don su samu damar dankan wa wa tasyirihi li ma'aribihim su juya shi duk inda suke so wa huwa yanfudu sahiran ma yuriduna dan haka duk abin da suke so shi zai yi a cikin kaskanci da wulakanci zan yi muku misalin wannan maganar amma akwai maganar da ke da alaƙa da ita ne da kawo rijista da su kenan sai su sai su sa mata farko dama da hagu duk inda kai sai suke ga yadda suke so don haka cikin kaskanci sai ka da kana yin wasu abubuwan ma baka so sannan ya shtarutuna ala shakhs alladhi yuridu lindimama ilaihim an yatajarraba min kulli rabitin diniyin duk mutumin da yake so ya shiga cikin kungiyar su sai su ce to da sharaɗin fa duk wata harka ta addini zai batta au khuluqiyya ko kuma duk wani abu na mutunci da yake yi to ya bari wallahi akwai waɗanda saboda a ga an raba su da wani abu mafi karanci na mutunci musulmi ne ya shiga cikin ƙungiyar sai a ce to kaka sake cin wani abu ko shan wani abu da dama sai dai da hagu akwai su suna nan musulmi ne duk abin da zai ci da hagu zai ci duk abin da zai sha da hagu zai sha duk yadda za a yi a duniyan nan ga wani can jesan ɗin shi ta buga ku kwato ce ku kwato ta tun da dai abin shigantaka ne ina yan ƙungiyar hisba din ku je ku danne shi ku kwato ta mu nuna mai muciyar gangariya ai ba wani tsoron Allah ku kwace ta ai an faɗa jama'a kar a sake duk abin da muke ku bari kamera ta ɗauka kar ku sake kashe kamera duk abin da muke mun faɗa ne don ya tabbata ko dai abin shigantaka ne jama'a ai ya zama tunan fada dai in zai abin don Allah ake ya zama tunan fada Allah ya kiyaye sai su shar'anta a mutum ya bar harka addini da duk wani harka ta mutunci da ɗabi'a ayyukan ko kuma duk wani abu da zai kawo ci gaban ƙasar shi ya bar shi don haka sai ku ga mutum ya hau jama'a yana ta cewa zai yi kaza zai yi kaza in ya hau ba zai iya ba in ya hau ba zai iya ba ba za su bar shi ya yi ba ba yadda zai yi gyara ƙasar shi zai muku alkhairin zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza su kuma barna suke so ta yadu don haka ne zai biyo baya da ya hau sai ce to in ya sake waɗannan abubuwan ga wasu sirrori na suna da shi wa yaj'alu la'ahu wa la'ahu bil masumiyya ta hasab sai ya sanya ragamar al'amarin shi gaba ɗaya sai zan masuniya ce take juyawa sannan idza tamalmala shakhsun aw arada fi ayyi shay'in dabbarat lahu fadihatan kubra idan wani daga cikin mutanen da suka shiga wannan kungiya ya nemi ya ja da baya ko ya kauce sai su shirya mai wani mugun makirci in suka shirya mai wannan mugun makirci sai su rusa shi da wannan mugun makirci wa ya yakunu masiru qatl wani lokacin ma karshen sai zama kisa bari mu ɗauki kyakkyawan misali shine Saddam Hussein Saddam Hussein dan Masudiya ne saddam hussein dan masumiya ne sadda ya shiga masumiyan nan suka ɗaure mai gindi suka mara mai baya har ya kai zuwa ga shugabancin ƙasar iraki ana nan ana tafiya ana nan ana tafiya sai suka yi amfani da shi sadda iran ta ta kafa gwamnati ta musulunci sai suka yi amfani da shi sai suka ba shi abubuwa guda biyu biological anthrax ita ce hodar ƙare dangi ya barbaɗa mutanen iran a hallaka su gaba ɗaya ko kuma biological weapons makaman ƙare dangi ya harba musu ya kashe su tun da ne sun ce musulunci shi kuma da yake ƙwallon shege ne sai ta ya ƙasa sai ya ƙi harba musu waɗannan abubuwan sai ya ɓoye abiban shi da aka gama yaƙi sai aka ce mishi me yasa bai amfani da waɗannan abubuwan ba sai ya ce ya ga cewa yaƙin bai kai yadda sai an yi amfani da waɗannan abubuwan ba ya ka ce to ya dawo da su sai ce a kuma wannan ba za ta yi ba a ƙarƙashin haka ana nan sai suka yi ta tara shi suka yi ta tara shi suka yi ta tara shi tara da suka yi ƙasar in ya mamaye ƙasar kuwaiti za ta goyi bayan shi yanzu sun bar shigo shigo ba zurfi ko ba su mai ba sun yi mishi shi kuma sai zai sai mamaye ƙasar kuwait yana mamaye ƙasar kuwait sai suka yi mishi ihu ɓarawo ihu ɓarawo sai suka je sai suka rufan mishi sai suka ce sun samu dalilin da za su yaƙe shi yanzu saboda sanda suka ce mai ya je ya mamaye ƙasar kowa ya sani a duniya ne ba wanda ya sani sai shi da su ko amma lokacin da ya shiga kuma suka yi ihu ɓarawo a kan shi ai kowa ya ga laifin da ya ko to shi kenan sai suka je suka mamaye shi aka je aka yi yaƙi shi ne 1991 da sauransu da aka yi wannan yaƙi aka jikkata juna sai suka samu damar ba mushi takunkumin tattalin rayuwa da tattalin arziki ko don ne don dai su kai zuwa ga cimma ainihin waɗannan manufofin nasu to me ya biyo baya kowa ya ga abin da ya biyo baya jama'a saddam hussein masu masuniya ne saddam hussein ɗan hizbul ba'as ne sannan saddam hussein ɗan iska ne ka haɗa abubuwan nan guda uku masu masuniya ka je ji ma'anan masuniya ɗan hizbul ba'asi wata ƙungiya ce wadda shugabannin larabawa irin su husni mubarak da ainihin sarki husaini na jordan da wancan sarki wane ne na siriya wanda ya mutu baban wannan sarki asad eh, waɗannan larabawa makamantar su suka kafa suka ce jinin larabci ya fi jinin musulunci wato wani kai balarabe ne kowane iri ne ma kafi musulmi wanda ba balarabe ba Allah a saurara jama'a da Saddam Hussein ya samu kanshi a irin wannan halin sai zan ɗan hizbul ba'asi alƙauniyatul arabiyya sannan Saddam Hussein dan iska ne saboda addini ma bai damu Saddam Hussein ba addini ma ba damun shi ba to da Allah ku saurara jama'a ku saurara jama'a to amma me ya faru lokacin da wannan matsalar ta faru ta mamaye ƙasar kuwait aka zo aka yi yaƙi da ƙarshe aka ce an ƙaƙaba mishi takunkumin tattalin arziki har aka zo aka fitar da rahoton cewa yara ƙanana saboda yunwa da rashin magani kusan guda dubu hamsin ne suka mutu a ƙasar iraki sai aka cewa wa albright yanzu wannan ya yi daidai kenan sai ta ce ya yi daidai a kan saddam hussein aka yi sanadin yara kusan dubu hamsin suka mutu to da tafiya ta tafiya har aka zo lokacin da aka ce to yanzu dai ya tabbata cewa saddam hussein ana zargin yana da makaman ƙare dangi yana da kuma hodar nan ta anthrax hodar iblis ko biological weapons sai aka ja ka tura albaradi'i albaradi'i din nan balarabe ne musulmi ne wanda ya karanta injiniyarin ka ba shi ne shugaban binciken makamai irin waɗannan da ya je shi da kanshi ya ce gaskiya bincikensu ya nuna babu bincikensu ya nuna babu don haka in bincike ne na tsarin gwamnati to babu amma sai aka cije akan cewa ana zargi har yanzu don haka a kan zargi da zato za ka ce to yanzu ya halatta a amfani da ƙarfin gwamnatin amerika da na ingila da ƙasashe makamantansu a yaƙi saddam hussein da aka ce za a yaƙi saddam hussein sai larabawa suka yi ta munna har wani ɗan gidan faisal cikin sarakunan saudi arabia ɗin nan ministan eh, me yake da suna ambasadan saudiya a amerika aka yi hira da shi a tashar al'arabiya ko aljazira har da ya iki za a je a yaƙi saddam hussein sai na ce wallahi sai kayi kuka suna murna ƙasashe na makwabta sai suka ba da fage a zo a sauka daga nan a fara kai wa saddam hari to a gaskiya abin da ya faru jama'a saddam ya yi shi na ainihin da kayan yaƙi da ƙwararrun sojoji waɗanda a yadda suka tsara sojojin amerika in sun shigo ƙasar nan babu shakka za ta zama makabartarsu amma kanin uban shi ne ya cuce shi ko kanin uwan shi wani kawun shi ko babban shi wanda ya amincewa sai ya ɗauko ragamar tsaro ta ƙasar sai ya bashi shi kuma kawai sai aka je sai yan masu miyan nan suka bi sai suka je suka ba shi kuɗi suka gina mai gida a kafar ya kwashe iyalan shi ya kai ya je ci kuɗin shi ya zauna lafiya na haka sai ya zazzaro dukkan alluran da ke kan tankokin yadda an zo an ɗana su ba za su tashi ba turan amerikan nan suka shigo saddam kawai yana zaune yana ba da doka ne daga ɗaka kawai a ɗaga tankokin nan gaba ɗaya duk wanda ke wurin za su rufe ƙasa da shi su kashe shi sai allurai suka ƙi tashi sai tankoki suka ƙi tashi daga nan ne aka karya saddam yau shekara hudu da ta wuce aka je aka kama saddam kamun kaza kuku aka yi mishi don wasu hatsin suna cewa wai malam da gaske saddam aka kama nake kai duk mutum ba dangin shi ne yake alfahari da su bane suke tare shi ba zuwa a kama shi na ce to dangin shi sun ba da shi sannan da aka zo sai da aka bi aka sa wata hoda aka feshe wurin da ake tunanin saddam yana nan yadda ka zan hoda kyankyasai kyankyasan da bai mutu ba sai ka ga bai mutu ba amma bai da wani abu da zai yi sai da kai da shi irin ta aka sa saboda haka saddam kawai sai zauna gashi nan kamar zaman dan shayi haka kawai sai wani sai da ya zo kawai sai kama shi ya ɗaga shi tambayar farko da ya mishi waye nan sai ce ni ne saddam hussein shugaban ƙasar iraki sai sojan ya ce mishi to bush yana gaisuwa sai kama shi da kaga kaza mai kwanci mara lafiya sai kama shi daga shi kawai shi kenan sai suka yi ta daukan hoto ai sun ci saddan sun ci kaza sun ci kaza sun ci kaza kaga nan munafukai ne suka yi aiki amma munafukan da suka yi aiki ta hanyar yan masoniya yan masoniyar da suka sa saddan ya ci amanan mutanen shi da makwabtan shi da yan uwan shi kun fahimta kuma yi amfani da kai ka wulakanta danginka ka wulakanta addininka ka ci amanar ƙasarka ka yaƙi makwabtanka ka lalata kowa suna cewa suna nan a bayanka in suka ga ka lalace baka da amfani sai su kauce sai su turo maka wani kuma ta gefe sai ya ƙara saka saboda haka da matsalar ta kai wa saddam haka shine har aka zo aka kafa kotu aka ce ana tuhumar shi ya kashe wasu 'yan shi'a a abidjan ya kashe kurdawa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma da aka zo yin hukunci ɗaya aka yi mishi kawai shine hukuncin kashe 'yan shi abdujai ba a yi sauran hukuncin hukuncin kurdawa da sauran abubuwan da ake tuhuma shi ba za ka ce an zartar da hukuncin kisa to a tsarin shari'a ba sai a ce to shari'a farko kenan ta biyu ita kuma hukuncin kisa nawa ta uku kuma hukuncin ne misali amma daga ta farko kawai wuf sai aka ce shi kenan kuma bush na farko da aka ce an kama saddam ba ma sai ce kawai kashe shi za a yi saboda haka wannan shari'ar da aka yi ta formalities ce ana bata mutane lokaci kawai daga ƙarshe aka ce an zartawa da saddam hukuncin kisa kullum saddam zai tafi kotu zai tafi da alƙur'anin shi izu sittin in aka yi magana ya bismillah ar-rahman ar-rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah ar-rahman ar-rahim ya jawo aya ya jawo hadisi yayi jawabi yayi jawabi da ƙarfin gwiwar shi yake magana don shi dama ya san menene ƙarshen alewa ƙasa ne ya dai san kashe shi za su yi don haka duk abin da ya san yana son faɗi sai ya faɗi amma me yasa ba a je maganar shari'ar kurdawa ba idan da an je maganar shari'ar kurdawa to a lokacin nan asiri zai tuni idan da an je maganar shari'ar yaƙi da ya yi ya kisan ƙare dangi ga iraniyawa asiri zai tono domin a nan saddam zai fito ƙarar cewa to ai ku kuka bani kaza ku kuka bani kaza idan haka ba a yadda an kawai nan gaba ba sai aka ce hukuncin kisa jama'ar musulmi muna nuna muna zaune muna aikin hajji ita ce ranar babbar sallah ranar juma'a aka kashe saddam sai ga jaridu sun fito to yadda aka yi makuta da sabar ɗinnan da kuke ji ɗan shi'a ne aka bai wa igiya ya rataya wa saddam duk zan fayyace muku abin kuma duk waɗannan abubuwan suna nan akan intanet insha Allah kowa ya kwantar da hankalin shi ina son ka gane alheri da sharrin da ke tattare da saddam daga ƙarshe kuma mai kan kalmatu haƙƙin wa insafin fi saddam da aka zo ko aka ce to shi kenan tun da dai akan hukuncin dijon yan shi'a ne to bari a danka shi ga yan shi'a su kashe shi don haka da aka je aka kamo saddam aka zo za a kashe shi ya taho an rufe mai ido sai ce a buɗe mai ido aka ce ba za a buɗe ba yace ba kisa bane yace shi baya tsoron kisa a buɗe mai ido sai aka yaye mai wannan mask din wannan lullubin da suka samu ya taho ya taho ya taho yana karatun qur'ani sai da je daidai inda igiyar take sai ya tsaya cak yana tsayawa shikenan me ya biyo baya sai mukuta sabar sai ya ɗauki igiya sai ya rataya wa saddam a wuyan mukuta sabar nan da kuke cewa jihadi yake shi rataya wa saddam abin da ya faru daidai lokacin da za su yi wannan sai suka ce duk yan jaridu su fita duk yan jaridu su fita kada a ɗauki murya kada a ɗauki hoto sun riga yan shi'a ne sun tsara ƙarya da sharri da za su rubuta cewa saddam ya mutu yana kuka yana ashar yana kashi yana fitsari yana birgima abin da suka tsara kenan a rubuce za su faɗi don haka suka ce duk wani ɗan jarida ya fita kuma suka ce ba su yarda kowa ya ɗauka ba to ɗan shi'a da shi da ɗan uwan shi ɗan shi'a munafukan juna ne ba su amince da junan ba isu isu ta sabuhun jami'an wa qulubuhum shatta to wani daga cikin su sai sa video clip a jikin kyamarar shi ta GSM sai ya ɗauka ba a sani ba sai kawai ya sa kyamarar shi duk abin da aka yi dinnan sai ya ɗauka ku je za ku ga duk waɗannan hotunan cap akan alsaha.com al dash f a h a dot c o m com hatta hoton bidiyon da duk abubuwan da na faɗi za ku gani insha Allah saboda haka me ya faru wannan ɗan shi an da ya ɗauka sai ya ɓoye GSM ɗin shi sai nemo kamfanin routers su ne kamfani mafi girma na siyar da labarai a duniya duk wani labari in ka kai musu in dai suna so za su siye shi in millions kamfanin routers ka buga router.com su ba suna kan net za ga bayani a kansu sai je siyar musu miliyoyin daloli shi kuma sai suke sanarwa tashoshin intanet da tashoshin rediyo da talbijin cewa suna da labari game da gaskiyar yadda saddam ya mutu don haka duk tashar da take so ta aiko da kuɗi bbc cnn al jazeera al arabiya wane ne suka yi ta aiko da kuɗi dama su za su dillanci ne za su sara za su siyar ina fatar mun gane da suka siyar shi ne sai aka saki wannan hotuna sai ga yadda abu ya faru tsaf jaridun na taso su gaba ɗaya na taho da su daga saudi arabia sannan kuma waɗannan abubuwa suna nan duk akan intanet sai ga shi sabbin daidai sabda ya taho karatun ƙur'ani yake yi yana zuwa gobe inda igiyar taka kanshi sai shiru sai ce la ilaha illallah sai shiru daga nan da aka wata jayayya da shi da su sai sake maimaita kalmar la ilaha illallah sai ja baki ya shiru daga nan sai suka ya mai igiya suka kashe shi don haka saddam ya mutu da la ilaha illallah ko 'yan shi'a da 'yan amerika sun yi to don haka ba mu so abin da saddam ya yi ba na kisan kai da zalunci da sauransu amma tun da ya mutu da la ilaha illallah to namu ne ya kafa kenan tun da ya mutu da la ilaha illallah musulmi ne to namu ne duk abin da ya kuma wannan shi da Allah amma dai manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wanda magana shi ta karshe ta zama la ilaha illallah ya shiga aljanna to mun yadda da wannan magana kuma annabi ya nuna cewa ko da kafiri ka rutsa za ka kashe ya ce la ilaha illallah to ka kyale shi in ko ka taba shi bayan ya ce la ilaha illallah to ka kaɗe ranar kiyama baka da bakin da zaka kare kanka domin wani matashi mai suna usama cikin sahabbai ya je ya kan wani kafiri sai zai cewa annabi ai yana faɗi la ilaha illallah amma nace ba zan karba ba manzo Allah yace ya faɗi la ilaha Allah ka batsa kan shi yace ya faɗa ne don ya kare kanshi annabi yace ka tsaga zuciyar shi don haka idan mutum ya faɗi la ilaha Allah mu a aqidan mu ya kubuta don haka sabban namu ne mun yadda saddam musulmi ne don haka hatta a filin arafa afuwan a nan mina da kuma a ka'aba ko da mai ta wa'azozi da lasifika ta yawo na faɗakar da mutane don abin ta takaici har 'yan saudi arabia munna suke ta yi an kashe saddam don haka in na samu in tarin larabawa ne in yi da larabci in 'yan boko ne in yi da turanci in hausawa ne in yi da hausa cewa wallahi wanda yake murna kashe saddam fasiki ne saddam ya mutu a musulmi don ya mutu da la ilaha illallah jama'a kun ji yadda al'amari ya faru da saddam to abin da muke cewa duk wani wanda ya shiga kungiyar asiri jama'a don ya ci amanar mutanen shi karshen shi kenan karshen shi kenan shi ne za su yi mishi mugun sharri kuma su kashe shi daga karshe to in Allah ya so shi da rahama kamar yadda muke fatan Allah ya nufi sabban da rahama shine sai ya cika da kalmar la illallah amma su yan shi'a har yanzu murna suke an kashe saddam murna suke to yanzu kuma saura kasar iran dama ba abin haka yake ba in kana murna gemun dan uwanka ya kama da wuta to shi kenan saurara ka ga ya cinye kuma nawa zai haro Allah ya kiyaye sannan at-takhallus min kulli shakhsin istafadi minhu idan 'yan ƙungiyar masu miliya ka shiga cikinsu yayin da suka ga cewa sun gama cin moriyarka ka sai su ƙoƙarin watsi da kai walam ta'ud lahum bihim haja in ya ba su da sauran wata bukata da kai sai su watsar da kai ina fatar mun gani haka suka yi Obasanjo da Obasanjo ya je America jama'a har Bush ne yake tasowa yake karban shi da aka gama da Obasanjo aka tabbatar ya zama bai da amfani yanzu in ya je ko darakta ba a turo mishi amma da in yaje dan su ruɓe shi sai bushe ya taso da kanshi yana runguma shi yana jin daɗi yana faka-faka da kunne da baki da tafiya ta tafiya sai aka yi watsi da shi saboda me abin da ake so ya kawo sirrin ƙasar shi duk da abin da ake bukata ya tattara ya kai musu dan haka yanzu bai da amfani dan haka duk abin da ya shafi sirrin 'yan najeriya gaba ɗaya tattara ya danƙa musu tun da aka tabbatar bai da amfani kuma shi kenan don haka yanzu ko ya dora amerika ba su damuwa da shi maganar zaɓe magana kaza duk ba sa damuwa da shi saboda an tabbatar ba shi da sauran wani amfani 2003 ba 'yan najeriya sun yi ha maza ha mata Amerika ba abin da za ta ce Amerika ma lokacin a shirye take da 'yan najeriya sun ce ba su yadda da wannan zaɓe ba ita ma za ta mara musu baya don lokacin obasanjan bai da amfani yan najeriya kuma shi kenan sai aka yi ta bin sa ana cewa to ma kadarullah haqqa qadarihi Eh, haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara sai ai hakuri to shi kenan gashi haka Allah ya kaddara ku cewa ku sake yanzu ku zabi wannan ba majushan mashayin daga Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to a'malul ma'suliyya qadiman wa hadisa irin ɗanyen aikin da masuliya take tun da da yanzu daga ciki akwai tahriful kutubul muqaddasa canza littattafan da Allah ya saukar jama'a na kawo muku yadda dai suka canza injila ko to a taura ku dama harkar ta mai sauki ce tare da cewa tasu ce amma suna canza ta a idda ba sa so duk abin da ya zo wanda ba sa so sai su canza shine yuharrifuna al-kalima an mawadi'i bayahude da ya suka yi zina jama'a su biyu su annabi sallallahu alaihi wasallama da zaune sai yahudawa suka ce aje aji mai muhammadu zai ce sai wani mai hankali ya ce kun san fa mutumin nan mai gaskiya ne muna karya ne muna yaudarar shi ne muna ya ce ne me yasa za mu je mu tsogalo kan mu fitina amma da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to abin za a yi ku kawo littafin ku sai suka je suka zo da attaura da aka zo da attaura sai aka ce to ku buɗe ayar da ta maganar hukuncin mazinaci sai suka buɗe sai ga aya tun da yahudawa ne amma larabawa sai ga aya tana cewa a shehu wa sheka idan zana ya farji muhu ba da babban namiji da babban mace in suka yi zina to ku kashe su ku jefe su sai wani daga cikinsu sai don na ɗigon jin ƙarami ɗin farjumu sai mai da shi ma. sai koma wai in suka yi zina to ku kyale su ku ji tausayinsu cikin sahabban annabi akwai wani tsohon malami ne da yahudi sai ce ɗage hannunka ya san shigantaka dama ba ita su suke yi suke cin abinci ba ce ɗage hannunka sai ɗage hannun sai aka karanta karatu sai annabi ya ce kun ji abin da littafin ku ya ce waɗancan suka ce to kun ga kun ja bala'i ba mu je mu yadda ran ne yake so kun ga kun ja mana bala'i to canza littafin Allah abu ne mai sauƙi wurin su yanzu dangane da alƙur'ani mun gaya muku makircin da suka suka saka alƙur'ani da ya 2000 a shekara ta dubu biyu kamar shekara bakwai da suka wuce jama'a suka je kan america online in ka buga www.aol.com ya haƙuri jama'a bari yi maganin wata shubuha da ke yawo wai ana cewa wai ashe ma duk abubuwan na albaniya intanet ke ɗibowa ƙarya ne ni ne muke sawa ba ba ni ke ɗibowa ba kai kana shirme ne ni ne mai sawa ina sa ne don amfanin kanku wanda da sai na ce tafi ka nemo littafi kaza shine sai ni zaman zubawa mu ne masu zaman zubawar don mu don mu sauƙaƙe maka don intanet duk inda kake yana tare da kai sau da haka ba wai ni ne ke ɗibowa ba ku muke sakawa don ku ku je ku amfana ba wai ni ne muke ɗibowa wai daga nan muke ɗibo to shekara ashirin da ta wuce ya kowa sanna da littafai ɗauki guda to duk waɗannan littafan akan intanet suke so mu ne muke zuba waɗannan abubuwan don ku samu sai suka tashi suka saka wannan akan intanet suka ce wai wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wai in kuna Allah yake in kuna shakka abin da muka sauka wa bawa da Muhammadu na Alkur'ani to ku zo da wani abu irin shi sai suka ce to su sun samu abin da ya fi alqur'ani shine suka karu kago surori suratu tajassud suratu kaza suratu kaza suratu kaza surori na shirme jama'a suka kawo suka zuba sa kan intanet suka ce to gashi nan kalubalen da Allah ya buga shekara dubu ɗaya da ɗari hudu sun ba da amsa a kai shi ne sai aka samu wani ƙwararren malami kuma ɗan boko profesa uba adamu a nan jami'ar bayero a fakalti na education ya zauna duka duka waɗannan kalubalen nasu jama'a shafi bakwai ne amma profesa uba adamu sai da ya musu mai da martani a shafi talatin da takwas lokacin da ya saka wannan nashi martanin akan intanet sai suka yi sauri sai suka ɓoye waɗancan abin don ya zama kuma abin kunya to amma yanzu da ka tafi ka duba any of the search engines duk wani inji na bincike akan intanet kamar yahoo search ko ka je ka duba google ko 87.com ko duk wani search engine suna nan da yawa da ka zo search ba ɗin yi haƙuri na koma ina yaran mu kuma na yan kwamfuta ne wani zai ce me ake faɗi kuma da ka je in eh, wato kamar yanzu nan in ka shigo cikin mutuwa kana neman mutum in baka sani ba ba zuwa kake kana tambaya ba to haka a kan intanet ma in kana neman abun da baka sani ba akwai inda ka rubuta ka ce ka kake nema kawai da ka ce kana neman kaza kawai ka samu bayani akan abu dan haka akwai fagen da zaka bi ka rubuta sai ka rubuta sura like it sura like it din wannan sentence din mai da shi ya zama kalma ɗaya jimla ɗaya haka a rubuce sura like it da ka sa haka zai ɗauko maka waɗannan surorin da kuma rabbin da profesa uba adam ya yi da aka ba su wannan rabbin sai kuma sai suka sake sai aka samu wani bayan da ɗan tal abu wanda ya iya larabci ya iya turanci sai kuma wani so ya zo wai furqanul haq wai ba qur'ani na gaskiya kokarin canza littattafan da Allah ya saukar don su lalata addini idan haka ba ta samu bai wulaƙanta littafin Allah sai ku ga an rubuta ayatul kursi a tambarin atamfa daidai inda duwawun mace yake tana tafiya ayatul kursi na rawa da duwawunta kuma ta je nan za ta zauna a gidan biki ko gidan suna dan dai a wulakanta alqur'ani ko a cikin takalmi sai a samu alqur'ani dan mitsili sai a saka a cikin dindiniyar takalmi dan dai a wulakanta alqur'ani ina fatar an gane to wannan yana daga cikin ayyukan su tun da sannan wal da bi tafriq da kuma rarraba kan addinai shi ta rarraba kan addinai kun ji da yadda muka faɗi sabda kungiyar izala ta taso da ƙarfinta shi suka bi suka dara ta shi nan yanzu shikenan an dara nan waɗannan an ba su kuɗi waɗannan an ba su kuɗi shikenan yanzu sun koma ma yanzu jam'iyyun azzalumai suke wa kamfen kuma Allah ya kiyaye wal jama'a da kasa musulunci ya zama jama'a jama'a wannan shine jama'a kaza wannan shine jama'a kaza wannan wal amala ala ibrami naril hurubi da kuma ƙoƙarin kunna wutar fitina kullum wal adawa da ƙiyayya al umam tsakanin al'ummomi jama'a kun san cewa kashe-kashe da ke faruwa da yawa a ƙasar iraki kun san cewa su suke yi sai a je a ce masallacin ahalin sunna sai a je a kashe kamar mutum ɗari sai a aiko da saƙo a ce yan shi'a ne daga wuri kaza sai su kuma ahalin sunna sai su ɗauki zafi game da yan shi'a sai su kuma waɗannan ainihin waɗannan da suka haddasa wannan fitinar yan ƙungiyar masoniyar nan sai su je masallacin yan shi'a sai su rusa wani kabari ko wani gini shi kuma ɗan shi'a da a rusa kabari da ma rusa ka'aba don haka sai a zo sai a haddasa gaba da ƙiyayya sai wanda suna zaune lafiya jama'a ba za ku yi mamaki ba tun zamanin sayyidina ali ake harka ta wannan rikicin a ƙasar iraki amma duk da haka ana zaune lafiya da can ka taɓa jin wani sunni shi'a a iraki amma yanzu gaba ɗaya ta rikice abin ya koma faɗa an kunna wutar fitina to haka Allah yake cewa kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah duk sanda suka kunna wuta don yaƙi ya tashi haka suke ta mana a Najeriya a nan jama. sannan عمل معامرة لقتل الخليفة Umar عمر al الخطاب sannan suka yi makirci domin kashe halifa na biyu shine sayyidina umar jama'a ƴan ƙungiyar masu suka kashe umar yan ƙungiyar masoniya suka kashe Usman yan ƙungiyar masoniya suka kashe Sayyidina Ali ku ji abin mamaki Umar sallah yake suka kashe shi Usman azumi ne zai sha ruwa suka kashe shi Sayyidina Ali kiran sallah yake suka kashe shi duk waɗannan halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda uku sun suka kashe shi a halin sun suka kashe su a halin suna cuɗanye da wata ibada daga cikin ibadojin da ke kusantar da bayi zuwa ga Allah su kashe su don mu don haddasa da ainihin wutar fitina na fatar mun gane na ɗaya na biyu ikhtilafin akabib alal khalifatu salif Usman radiyallahu anhu wa ummalihi aka kirkiri karerai aka yi wa sayyidina Usman kafashi ya yi rubda ya yi jinin shi ya halitta aka je aka tsare gidan shi aka kashe shi jama'a sai da yi musu wata katanga fa ya ce musu kun san cewa ni sirikin manzon Allah ne suka ce eh kun san cewa duk duniya ba wanda ya auri ƴaƴa biyu na annabi ɗaya sai ni dan da Usman ya auri babba ta rasu ya sake auren ƙanwarta ƴaƴan annabi suka ce eh kun san cewa musulmi sun taɓa shiga halin kunci ba su je yakin tabuka ni na babu taimako suka ce eh kun san cewa bi'irin roma wata rijiya ta wani da ne a garin nan ba inda ba a sha ruwa ba inda ba a lulani na ce musulmi suka ce eh yace amma na ya azumi yau kwana uku ku banna in sha ruwa kun gagara kun hana ni suka ce eh suka ce sai sun kashe shi haka suka je suka rutsa shi suka kashe shi da matan shi da 'ya'yan shi jama'a sai ga wata sabuwa ta faru an kashe malam ja'afar mahmud da abin da muke cewa cikin suwa ne ne suka kashe malam ja'far mahmud yan kungiyar masu niyan ne ta hanyar yan siyasa ko ta hanyar yan shi'a ko ta hanyar yan ɗariƙa waɗannan su ne mu guda uku ba bayani kamar haka na farko duk wanda ya wurin wa'azin nan jiya ya san na yi maganganu sun tayar da 'yan siyasa hankali kuma ina nan akan batuna yau ma zan yi wasu waɗanda suka fi na je insha Allah abin da yake faruwa shine sun yi kuka da mun cewa 2003 mun ba su wahala in na ce mu ina nufin mu da ke da awar salafiya a Najeriya don Allah ya taimake mu mu kaɗai ne gwamnati bata siya ba bayan mu duk malaman Najeriya sai da aka siye su kakaf wanda biya ce ba haka ba ƙarya ike zan faɗa a yanzu an siya malaman izala gaba ɗaya har sai da ta kai daga cikin malaman izala aka samu shugaban malamai ya sa rigar ejen ta pdp a kaduna ya goyo zuwa pdp aiki a kaduna saboda fin shida aka yi duk inda ka je an gama an siya su kakaf don haka an gama da izala don haka izala ba matsala mace wurinsu ɗariƙa ba ma ba sadaka suke ci an bi su har zai rubu an bi dun dinga musu sadaka sun ci don haka sun shi ba an yi magana sai su ce salati zo daga annabi shikenan sai su shuru ba za su faɗi ra'ayinsu ba sai su shuru ba sa faɗi sun ci sai su shuru su ba za su bi ofis ba malaman izala suna bin ofis ofis suna karɓa amma su ɗariƙa suna zaune suna jan carbi suna cin sadaka sai a ce to ga sadaka to sai su shuru malaman shi'a an bi su duk an kakkai musu ku je a tsafi na fara fasa wannan maganar nan da aka kafa shari'ar musulunci a zamfara 'yan shi'a nan saboda rashin kunya nan kofar gidan alhaji haska suka sa wa'azi suna cewa a shari'ar musulunci a shari'ar musulunci sai na ce a wannan hassada ce ba yahudiyar hassada abin da ake kira da yahudiyar hasara ita ce idan kana yin abu sai wani ya taso yana yi in dai na alheri ne ya kamata kai murna zazzaki ya ce yana da awar shari'a ya ce yana da awar shari'a ana nan sai ga wani bazan fari mai suna ya yariman bakura ya ce ya tabbatar da shari'a ya sai zazzaki ce alhamdulillah kai wannan kayi mana kokari sai a je a nuna mai gyare-gyare tun da shi ba malami ba ne amma sai ka koma a jarida almizan da sauransu ana bugawa ana zagin gwamnan zamfara ana mai kazafi ana mai sharri ana kaza ana kaza shi kenan duk da wannan zamfara tun da shi ma kwallon shegen ne ya gane kansu ko gane duk abin business ne fa duk abin business ne ya ka ɗauko maƙudan kuɗi da ƙatuwar jib sai aka danƙa wa zazzaki yana karɓi shi kenan sai dawo wuce ji sai mu baya'a ran da na faɗi wannan maganar a garin tsatsi akwai famanan sakatari yana dama da ni ba ma san famanan sakatari ba ne sai ce wannan magana bin ina zaune aka yi waɗannan abubuwa har yake mamakin ma ina na san wannan labarin nake miki tun da dai kana zaune aka yi to ya tabbata ya eh, to shi kenan alhamdulillah inda na sani is not that important to you a shahidul akbar shi kenan sai muka ji yan shi'a sun yi shuru sun daina zagin ɗagutu a najeriya sai suka yi shuru to sai zama yanzu su wane ne a najeriya ake sa ba su wayarwa da musulmin najeriya kai game da siyasa su ne da albani da ja'afar da muhammadu bin usman mu ne ake sare. rai sun yi kukan cewa 2003 mun yi musu dameji mun rikita musu harka sun yi tunanin kuɗi ba zai siye mu ba jama'a me yasa kuɗi ba zai siye mu ba ba mu buƙatar kuɗinsu don duk muna da aiki jama'a wannan mai yana da aiki ne ba mu buƙatar kuɗinsu su ne suke da bukata a gurinmu kuma bukatar da suke a wurinmu ita ce mu buɗe baki mu ce mutane su saka musu ƙuri'a mu kuma muka ce za mu muku haka amma ku mutane adalci ya za ku cuci mutanen ƙasarmu ku kashe kuɗin ƙasarmu ku je ku kai wa maƙiyanmu su ajiye muku sannan ku wulaƙanta ƙasarmu mutane na zaune ba wuta ba ruwa ba aiki, yi ba magani a asibiti ba komai kuma ku ce da haka za ku zo ku kawo mana sadaka dubu hamsin ta ba malaman ɗariƙa ne don ba ma cin sadakar ku ba malaman izala ba ne ba za mu je ofis mu karba ba ba ku da wata hanya da ba yanzu dan Allah jama'a duk wanda yake anguwan ya san uwa ta san ubana ni talaka ne dan talaka kabirin an kabirin ba mu gaji sarauta ba ko ɗaya ba mu da kuɗi ko kwabo amma ya za a ce gwamna irin gwamnan kaduna yana jin tsoron zuwa wurina waye ni gaskiya ne kenan Ina yana da gaskiya waye ni zai ji tsoron zuwa wurina yaya talaka zai zo wurina nan ya zauna mu gaisa ya wuce ba ruwan shi amma gwamna yanzu kwanaki za su taho wurina da ɗan takararsu har an zo nan pz sai aka ce to your excellency in muka koma ba in muka je malam ba zai saurare mu kuma sai ga gwamna har nan ya zo har nan ya zo yana son ya ga albani yana son ya zauna da albani idan mutu waste your time da ka kyautata wa mutane na da ni za ka ji ne maka kamfen ba sai ka san ba sai na son ka ba abin da nake so kenan jama'a ku kyautata wa mutanen mu mu 'ya'yan talakawa ne mun rayu ba wuta ba ruwa nan cike barin mu faɗa da hausa cikin kila kwata muke shiga nan kila kwata yan boko kila kwatas wannan wannan kwatas na railway nan muke shiga muna ɗibo ruwa ana koro ma ana buge bokitin ana zubar mana a lokacin duk ba famfo duk ba famfo sai ka shiga cikin railway quarters in ka ɗibo kuma mai gidan ya fito ya kwace bokitin ya zubar ya laura bokitin ya jeho maka ku kyautata wa mutane na ku mutunta mutane na sai ku ji ni muku kamfen ba sai kun ba ni ko ba nawa buhari ya bani nake mishi kamfen yau buhari ma yana da kuɗi tukuna ko kuɗin fasta bai da su amma ya mutunta mutanenmu ne ya ko Buhari bai komai ba ya rike PTF mun ga ya kwatanta gaskiya me yasa kun yi mulki kun kasa to mafiyancin su yan masoniya ne masoniyar ba za ta bar su kyautata mutanen su ba in ba haka ba jama'a kuɗin fa ba za su ɗauka su yi muku wannan titin ba fa daga aljihun su ne. ba gonakin gado ba su siyar na rake ko karas ko masara su zo su yi muku ba fa a'a kuɗin ku ne aka ce kuɗin ku su ɗiba su yi muku aiki amma sai ƙungiyar masoniya ta ce a'a ai ba a so talaka ya ji daɗi ne saboda so ake zauna cikin yunwa da talauci in zaɓe ya zo a ɗiba a ɗan waƙa mishi ya tashi ya yi ihu ya kare ƙuri'a ya sufa ya saci akwati ya je gyara muku ko kuma ku wuce amma yanzu in an gyara ƙasa jama'a waye zai musu wannan aikin ba wanda zai musu jama'a yanzu ba ku jin tausayin matasan nan da ke yawo suna ɗaura posta da bana ka ga jirgin matashi malam ya yi tsalle ya hau abin nan falwaya zai je matsala hoto nawa aka bashi naira ɗari da ashirin an bar shi cikin yunwa da talauci don haka dole ya karba saboda haka abin da muke cewa jama'a na farko tsoron don jiya malam jafar ya je yana bauchi ya dawo daga wa'azi akwai karantarwa da yake a bauchi ya dawo ya samu ana wa'azi sai zauna ya ce to shi an yi magana ne akan wani ɗan takara ya kamata a zaɓa wane ne bai kamata a zaɓa ba malamai biyu malam nazifi yi magana akan wani irin ɗan takara ya kamata a zaɓa dr sami rijiyar lemo ka yi magana akan wani irin ɗan takara ne bai kamata a zaɓa ba sannan malam ja'afar kai kuma ka yi ta'aliki malam abba koki kai kuma ka faɗi sakamakon taro ku saurara jama'a ku saurara saurata da aka zo kan malam ja'afar sai ce shi ba abin da zai ce amma Allah ya kai mu gobe ranar juma'a shi akwai saƙon shi da zai yi a kan mimbari ranar juma'a yau kenan sannan kuma akwai tafsiri da yake duk ranar juma'a tsakanin magariba da isha a nan ma ya faɗi saƙon shi to an turo an kashe shi ya ya yi limancin sallah asuba ya karanta sa'ala sa'ilin raka'a farko raka'a ta biyu ya ɗago daga da farko zai zama aka saka mai wuta sai da aka yi mai bulat shida me yayi muku magana ce ta fatar baki ku saurara jama'a ku saurara magana ce ta fatar baki ku faɗa mu faɗa in ba ku da bakin faɗe malaman ku da kuka ba kuɗi malaman izala da malaman ɗariƙa su faɗa a madadin ku mu mu faɗa wanda ya ku iya jawabi jama'a su gamsu da shi su duna gana shi ba iya kata kenan ba ya kawo kisa ɗaya kenan wannan maganar idan 'yan siyasa ne idan 'yan shi'a ne su ma ku faɗa mu faɗa zagin sahabbai kuke muka fito muka ce wannan kafirci ne ku bai maganan mazhabin ja'afariya ka zo ka shafa kafarka ai ba ka wanke kafarka shafa kafa wannan ba shine rikicin mu da yan shi'a ba masu cewa rikici ne nan mazhabi ƙarya ne cewa suka yi abubakar da umar da usman waɗannan mutanen kafirai ne yan mulkin duniya ne suka ce aisha da hafsa matan annabi fasikai ne kuma kowa gani in suna zanga-zanga bakakkarya suke samu su sa mata bakaken sutura suna dukanta wai wannan matar annabi ce a nan zaria ake haka a fataskum ake haka a yola ake haka da kasashen musulmi matar manzon allah wai ita ce bakakkarya da bakaken kaya a aja kariya tun safiya ba ta ci abinci ba ba ta sha ba a ratuwa mata sarƙa ta karfe wuyanta na zugewa ana azabtar da ita a ranar ashura wai wannan aisha ce da alhakin zagin aisha za a ji ko da alhakin azabtar da kariyar da bata san me ake ba wannan shine abin da ya haɗa mu da yan shi'a kuma duk wani munafikin mai mulki da yake ganin cewa wai shi'a da salafiya wai za a iya zama da su a'a ku dai je ku zaunar da yan ɗariƙa da yan izala su za su iya fahimtar juna da ƴan ɗariƙa da ƴan izala ba su fahimci juna amma mu da ƴan shi'a maganar fahimtar juna ba za ta yi ba sai sun janye wannan kafircin yawa mazhabin ja'afariya ka je ka bi imamu ja'afar sadiq duk fata da ya bayar in kace ita zaka dauka sai ka dauka amma ja'afar sadiq bai taba zakin sahabbai ba ja'afar sadiq bai zaki sahabbai jikan manzon Allah ne yaushe zai zaƙi sahabban kakan shi to idan yan shi'a ne suka yi wannan to muna tambaya shin abin ya kai da kisa kuma daga ku faɗa mu faɗa ya kai da kisa idan yan ɗariƙa ne bara daidai lokacin maulidi yan ɗariƙa sun aiko da likafani suka aiko yara guda uku matasa suka ce ga likafani nan a kawo malam ja'afar wanda in sun kashe shi za a yi mishi a ce kafanin yana gidan a yau din nan ba raɗewar haka lokacin maulidi suka kawo saboda mai da yan ɗariƙa da yan shi'a sun kafa wata ƙungiya duk lokacin maulidi suna haɗuwa suna yin zanga-zanga alliance na haɗin kan yan ƙungiyoyin ɗariƙu da ainihin yan shi'a wannan kuma makirci ne shi'a suka yi musu don su lankwame su nan gaba kaɗan za a daina maganar ɗariƙa duk waɗannan yan ɗariƙu da suke hayaniya nan gaba za ku ji an daina maganar su. dama haka yan shi'a suke wannan aƙidar ita ake kira aƙidar lankwami aƙidar ne shine yan shi'a sai su rinka zuwa masallatan yan ɗariƙa suna yin sallah da in suka je zuwa suke da makara su je su babbatsi yan ɗariƙa su yi faɗa sai su ce sun je shahada kaza kaza suka zo a hankali suna wa'azozi a waɗannan masallatai yanzu plan ɗinsu shine duk wani masallacin yan ɗariƙa yan shi'a suna taruwa suna sallah to suna nan wata ran za su kaɗa limamin sai su sa nasu sai zama komai nasu ne haka duk wani ɗan ɗari'a da yake gani wai yan shi'a na zuwa masallatansu suna zagin sahabbai shi ya yi shuru saboda munafunci ne saboda su albani na jin zafi in an zagi sahabban manzon Allah saboda haka shi bukatar shi ta biya to ana nan zai rabu da masallacin shi ma ɗaya kenan ni bi me ya faru bana na je na yi wa'azi makon da ya wuce a Kano na yi wasu mata wa'azi a daidai lokacin da na je an kona gidan rediyon freedom wani gidan rediyo ne ni kaina hannun sun aiko min da goron gayyata wata shekara suna so zan musu program lokacin na ce ma bana gari a shahid abin da ya faru suka je suka ɗauko malami lokacin maulidi nan ya zo maganar maulidi da ya zo maganar maulidi malamin ɗariƙa ne sai ce to shi ba ya son kowa ya mai tambaya kada wanda ya buga waya don ya yi bayanai ba ruwan shi kada wanda ya tare ba waya ba tambaya bayan kwana biyu sai suka je sai suka gayyato ta umar sani rijiyar lemu shi kuma malami ne daga cikin mutanenmu masu bin manhajin salafiya sai suka ce to shi kuma ya zo bayanin maulidi shi kuma dr sani da ya tashi sai ɗauko littattafan ɗan hodiyo da na shehu kaulaha bai ɗauko littattafan izala ko na Ibn taymiya ba ko na wahabiyawa na ɗan hodiyo da na kaulaha ya ɗibo ya buɗe musu ya ce ga inda ɗan hudu ya ce maulidi bidi'a ne ga inda kaulaha ya ce ya ce in dai da gaske kun yarda da waɗannan mutane to ga littattafansu su suka faɗa iyakar magana da ya ce nan babu baƙan magana a ciki ko kaɗan kasa ɗin kuma yana nan ana yaɗa shi a kan sai wata mata kawai sai ta bugo ta ce amma dai kai malamin banza ne ilimin ka bai amfane ka ba kun ji digiri uku yake da shi a madina ya digirin amma digirin shi na banza ne ita kuma tana nan a Kano ko digirin kicin ba ba jama'a kun ji abin da ya faru kawai kashe gari shine sai kungiyar 'yan ɗariƙa suka je sai suka kona gidan Radio freedom sai suka kona babbar tashar su ta yada bayanai shine sai suka yi marmara sai suka koma karamar tasha sai aka ba aka kakkama shugabanninsu sai aka je aka saka su a ainihin gidan police station da aka je aka saka su a police station shine shekaran jiya sai suka yi kukan kura suka je suka kashe 'yan sanda hudu suka kwaso makamai bindigogi guda ashirin da ɗaya da suka kwaso bindigogin nan guda ashirin da ɗaya jiya sha ɗaya na rana sai aka kira ɗaliban malam ja'afar da shi malam ja'afar za a kira aka kira ɗaliban malam ja'afar tunda malam baya nan ku zo in kun san inda mutanen nan suke ku faɗa mana don mu je mu karɓo makaman nan saboda mai yiwuwa za su iya amfani da makaman nan su ta'addanci a kan saurara jama'a sai shi ta faru kuwa yau malam jafar yana sallah kawai sai suka biyo ta inda kofin limamin juma'a ke shigowa yana sallah fa suka saka mai bullet guda shida suka bi kuma suka kewa masallacin suka yi ta sakin wuta suka kashe mutum ɗonan take suka raunata mutane masu yawa suna kwance yau ni da hannuna muka saka malam ja'far da shi da almajirin shi a cikin kabari to abin da muke cewa idan yan ɗariƙa ne suka yi wannan yanzu abin ya kai kisa ta nake magana ce ta fatar baki ku faɗa mu faɗa in aka ce abin ya kai kisa ba zai daɗi ba domin najeriya za ta waye gari ta zama irin filistini kenan ko iraki saboda haka kowa ba zai ji daɗi ba kenan a ƙasar kuma in ba ku manta ba a ta da ne yadda na sa mata taken ƙunar baƙin wake a musulunci na ce daga cikin abin da ke kawo ƙunar baƙin wake shine ne zalunci da kuma rashin adalci a wajen hukunci muna tsaye soja rabi kwankwasa ya zo wanda tsohon gwamnan jihar kano ne na pdp kuma tsohon ministan tsaro ne shi kenan sai na tare shi na ce mishi sunana albani ni mutumin zariya ne wannan da aka kashe dinnan abokina ne dan uwana ne kuma Aminina ne abin da nake ce maka shine ka ga irin zaluncin ku da rashin adalcin ku abin da ya kai kalmar da na gaya mishi ke na ce mishi domin a lokacin mulkin ka ne kana minista aka kashe ministan da ya fi kowa daraja cikin ku shine bola igi minista ne na shari'a amma kuma shari'a ba ta yi ba har yau ministan shari'a a lokacin mulkin ka sannan kuma san ne sino advocate of nigeria duk lauya ya san me ake nufi da san kamar limami ne na lunginku sai a ce ga limamin arafa ya zo ya san waye wannan to duk lauyan aka ce wannan san ne senior advocate of Nigeria ya san ya gama kurewa a lauya zai iya lallayewa har ya lauya kansa saboda lauyanci to san ne shi wannan bola ida aka kashe shi na ce ba ku shari'a ba na ce to ga abin ya taso daga kanku 'yan siyasa ya faɗo kanmu malamai na ce to in ya zo kan malamai to ƙasa tana rikicewa gaba da to abin da muke cewa shi ne anya gwamnatin da ba ta adalci akan kashe ɗan lelanta ba shi shine bola ige za yi adalci akan kashe malamin da yake ana ganin ɗan adawa ne za ta adalci ba to ga saƙonmu zuwa ga ainihin gwamnatin najeriya saƙonmu kuma zuwa ga sarakunan gargajiya saƙonmu zuwa ga malamai saƙonmu zuwa ga gwamnatin jihar kano da kuma gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi gaba ɗaya saƙon shi ne sani da cewa rashin hukunta masu laifi shi ya kawo wannan kowa ya san zamani lekot shi ya jagoranci aka kashe mutanen da allah kaɗai san iyakarsu a ainihin garin zangon katab amma saboda munafunci ba ku hukunta shi ba hasali sai kuka ɗauki sarautar garin kuka bashi kowa ya san abin da mutanen ogomashi suka yi suka kashe musulmi saboda munafunci ba a hukunta su ba 1987 kowa ya san Reverend Bako a College of Advanced Studies APC ta Kafancan ita ce College of Education yanzu Reverend Bako ya ja rikicin addini aka kashe mutanen da basu ci ba basu sha ba kuma babu abin da ya biyo baya kowa ya san me ya faru game da katafawa a 1991-92 a zangon katab da irin abubuwan da suka yi ba a hukunta su ba wannan ya buɗe ƙofar kenan kowa aka ɓata wa rai ya tashi ya yi abin da yake so ko idan ya yi abin da yake so babu yadda za a yi sai a ce ana tsoron a hukunta shi saboda yana da mutane waɗanda ba su tada tarzoma abin da nake cewa yanzu dan Allah mu salafiya mun taɓa tada tarzoma a Najeriya ba mu taɓa tada tarzoma ba amma kar ku manta babu mutanen da aka zalunta kamar mu su malam Ja'far suka sai fili da kuɗinsu suka gina masallaci da kuɗinsu su sarkin kano ya kwace masallacin ya naɗa yusuf ali wanda 'yan ɗariƙa ma kyamar yusuf ali suke amma saboda haddasa fitina shi sarkin kano ya cire limamin na zuci ɗinnan abokina ne ajin mu ɗaya shi aka naɗa limamin shi aka naɗa sai aka cire shi aka kawo yusuf ali aka sa a halin waɗannan su suka gina masallaci da kuɗinsu. yanzu wannan abin da sarkin Kano ya da shi da majalisar shi ba haddasa fitina ba ce haddasa fitina ce amma me yasa mu salafiya ba mu da rikici ba saboda muna da ka'ida salafiyan nan da muka ce shi ne muna aiki da Ƙur'ani da hadisi ne amma a bisa fahimtar yan mazan jiya a ɗazu babban malamin mu daga madina